Dao Dao. very much angry. I'm angry with you, Karima. Na zo ne nuna miki ɓacin raina dangane da abin da kika yi wa kamar. Mai da martanin ƙauna ta wannan hanyar bai dace da ke ba. Ta wata hanya? Ta hanyar ƙona wa Kamal rai. Idan har ransa ya ƙone, to ba ni shi na ƙona masa rai. Dan ban ga abin ƙona rai ba dan na ce ni bai dace da ni ya kai ni No no no no no no. Ko ɗaya rashin shiganki hotel ba shine ya ƙona wa Kamal rai. abin da ya bata wa kamal shine rashin amincewa da kike da shi kamal kan ɗauki hanya ya cika mai a motan shi ya riskin rayuwarsa tun daga kano zuwa kaduna ya zo wajenki amma a ce har yanzu ko yarda ya kasa samu daga wajenki haba haba karima ni fa ban ce ban yarda da kamal ba ba faɗa kika yi cewa baki yarda da shi ba nunawa kika yi ni ban nuna masa ba amma kai ka riga ka sani abba bai dace da ni ba kamal ya ɗauke ni kai ni hotel and so bloody what shine kadai masaukin da yake da shi idan ya kai ki hotel din nan cinye ki zai ba cinye ki zai ba haba karima bai dace da ke ba wallahi Kana so dai ka ce abin da nayi bai dace da ni ba ko ba haka ba ko daya abin da kika yi bai dace da ke ba domin kamal yana son ki fiye da yadda kike zato yana son ki fiye da yadda yake son kowa a duniya yana son ki fiye da yadda yake son kanshi bai dace a ce kin bata masa rai a gunda ba lallai sai kin bata mishi rai ba wallahi bai dace da ke ba na sake faɗa. Duk da dai na san abin da na yi shi ne ya dace da ni, amma ka ba shi haƙuri. Abin da kika yi a da bai dace da ke ba, amma abin da kika faɗa yanzu shi ya dace da ke. Saboda haka zan je in gaya mishi kin ɗauko hanyar yin abin da ya dace da ku. Alaƙar mu ta ɗanyi rawa a wannan lokacin amma daga baya sai ya zo ya daidaita. abin da ya fi damu damuna shi ne a duk lokacin da ya zo wajena ba shi da wani buri sai dai ya taɓa ni abin da nake kallo a matsayin baɗala shi ne yake nuna min a matsayin rayuwata na ci gaba da turjewa ina nuna masa ni ban saba ba soyayya ta da ke gaskiya tana bani wahala saboda kin kiyar ki waye amma ban sani ba ko gani kike ko cutar ki nake so in yi ko yaudarar ki nake so ni ban gani ba don haka ni kawai abin da nake so ina so dan Allah ki sanar da gidanku ni dai ina so a ɗaura mana aure nan ba da daɗewa ba ba na tsammanin yaudara daga gare ka sai dai na san akwai wani katanga da Allah da manzansa suka gina wannan katangar nake so aure ya rushe mu ya zama to tsakanina da ke babu shamaki saboda haka ni dai ki gaya wa iyayenki daga wata ɗaya zuwa abin da ya ƙasa don Allah a daura mana aure. Iyayena ba za su aure da ni yanzu ba saboda na riga na san ra'ayin mahaifina ya ce ba zai aure da ni ba har sai na kammala karatuna. To don Allah dan annabi ki yi ƙoƙari ki canza wannan ra'ayin nasa. Idan kuma hakan ba za ta yi ba to ko da bai ko ne a yi ni dai in tabbatar da cewa ke mallaki na ce. Me yasa za ka yi haka? Kawai saboda me? Saboda ni na fi so kawai in ga na mallake ki in kuma ba haka ba to ni zan tashi zan yi tafiya ta zan tafi can in yi so in yi nesa da ke ba zan sake dawowa ba sai bayan kin kammala makarantar saboda in ba na ganin ki hankali na sai kwanta. A gaskiya ni na riga na tabbatar mahaifina ba zai aurar da ni yanzu sai dai ban san baiko ba. Zan yi miki baiko. Yau hankalinku ya kwanta. Kuma abin da nake nufi da ke da shi kowa ya gamsu kuma ya yarda cewa za ku auri junanku to yanzu abin da ya rage shi ne ki sami shi ya gaya masa ya turo magabatansa abin nufi ya turo iyayensa na gode sosai abba kenan yanzu mun zama miji da mata baki da iko hana ni komai a'a baka zama ba tukunna tunda har yanzu ba daura mana aure da kai ba iyaye na da iyayenki sun shaida mutane da yawa sun tare sun shaida sannan kuma na biya kuɗin baiko na an mana baiko yanzu baki da ikon hana ni ƙetare wani abu kada ki ci gaba da yi manuba. Au, manuba nake maka? Kwarai kuwa. yaya a matsayina na masoyinki mai ƙaunaki har za ki shata min wani layi da za ki ce ba zan tsallaka ba. Eh za ka tsallaka amma don Allah ka jira lokacin da ya dace. Ni fa a kanki ba na da wani haƙuri. Kin ga komai haƙuri shi ke yin jira. Ki tashi ki tafi kawai. In kin gama lecture ki kawai ki same ni. Ina jiran ki. A gaskiya ba da ra'ayin zuwa hotel. Ni ne mijinki ke ce matata. kuma yanzu a menene kike tsoro a zuwa hotel wajen mijinki ko kuma kina nufin in kin zo waje na mutunci ki zai zube bayan ni ne zan aure ki in kuma akwai abin da kike shirya gara ki gyama in so ni sai in rabu da ki yanzu zaka iya rabuwa da ni to in ba haka ba ya za a ce har yanzu za ki ci gaba da min magana akan ra'ayinki kuma ra'ayinki sa dinga fannawa bayan nayi kusan kashi tamanin daga magana ta aure ta sunna ta duk wani abu na shirye-shirye ta tsakanina da ke har ka ɗauki bujirewa ta da wata manufa zan ɗauka idan har kika ci gaba da bujirewa kin san hotel ɗin da nake idan kin zo ki kira ni Yes. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum So this is you. Bismillah ko bismillah. Hmm. Ya hanya? Lafiya kalau wallahi. Kin iso lafiya? Wallahi lafiya To alhamdulillah. suna baki mamaki ne? Sai ka ce a gida? To ai inda ina Kaduna, ai nan shi ne gidana. Ba ki ga hutunan ki ba ko ina? Amma ban taɓa tsammanin kai na akwai Amma kin tsamanin kanki ga ki ga mijinki ko ba haka? Haka ne? To mu kusa da shi mana. ki zo ki saki jikinki ga wanda ya riga aka yi baiko da shi kika yadda muka yadda iyayen mu suka amince cewa za a yi zama na amana wannan zuwan nawa shine mabudi daga nan ya ci gaba da matsamu sai na je ya rika kawo barazanar cewa idan har na ci gaba da bijire masa zai bar ni a tunanina na riga na san ya amince zai aure ni kuma yi ma amince saboda ya kawo iyaye gidan mu an yi mana baiko da shi wannan shi ne dalilin da ya sa na sakar mai jikina muke yin abin da mata da miji suke yi mun kasance muna aikata hakan tsawon watanni wani lokaci mai tsawo sai na fahimci ina da juna biyu ban gaya masa a waya ba <laughs> kai wato baki san wani abu tun lokacin da muka zauna da ke ba abin da yake zuwa min sai farin ciki sai annashuwa sai kwanciyar hankali yauwa wannan ya sa na tuna akwai abin da kike ce kina so ki gaya haka ne ina so in ce maka ina da ciki ban gane ba ban ji daɗi kina da ciki kwarai kuwa kuma muna da ciki ko kuma shi wannan cikin ba na da wani alaka da shi haba kana da alaka da shi saboda kafi kowa alaka da shi to idan dai ina da alaka da shi kuma me yasa zaki ware ni ki ce ki ashe har akwai abin da zaki iya daukowa ba tare da ni ba yau ko matsala kika shiga ba za ki haɗa da ni ba mu shiga tare to yanzu dai ka yi hakuri muna da ciki ya za a yi na ji daɗi yanzu yanzu ya kike so ai ka sha gaya min cewa ra'ayinka ya danne nawa saboda kai ne miji ni ce mata to anan ma haka ne ƙwarai yar aljanna to yanzu kin yi magana da ta faranta min kin yi magana da hankali na ya kwanta abinda nake so da ki ki bar in shawara idan har na tafi na dawo sai mu magana miki ga wannan al'amarin abin da ya kamata ne a ce mun duba tun da wuri me yasa ka ce sai ka dawo in dai har ni ne miji kuma ke ce mata sai ke abin da nake so <laughs> to ubangiji allah ya kai mu ranar da za ka dawo amin amin amin abin da nake so da ke ki sani duk duniya duniya ba ni da wani abu da ya zama to shine matsalata shine farin ciki na shine komai na irin naki daga wannan lokacin sai na wata ɗaya ya shuɗe amma bai dawo ba ba kuma na ji daga gare shi wani abu da bai saba faruwa ba wannan ya tayar min da hankali hankalina na ya ya tashi wata rana da mahaifiyata ta kira ni falo ta zaunar da ni Karima na'am yadda na karance ki gaba daya na fahimci ciki ne da ciki kuma umma domin duk alamomin mai ciki sun bayyana tare da ku. yaya za a yi ciki to ko kina son sai mun je gurin likita idan shi ya faɗa da bakinsa sai ki yadda ba musu wai baya akai haka ta faru wannan al'amarin ya kasance haka kika samu ciki na ce ke shan shawo da wani gari ke ke shan shawo ce ce daga baiko an ce ke baiko daura aure aka muku kawai sai ki je kuma shi ne sake jiki kenan ke da shi kuma har wani abu faru kuma a ce kuma ga kina da juna hmm? sha sha sha sakare ma ku a aina ka aina hakalin ke ai shi yasa tun farko na ki amincewa da batun baikon nan mai gida don ni ban ga amfaninsa ba in za a aure kawai a aure yanzu gashi dan yadda abin ya zo ya zama ko ni da na sama ina da shashi shashi ya kama wannan na da ma'aibe kon sakare sakaren wofi sakaren maza to a ina ke yanzu shi Baya nan ya yi tafiya amma ya ce idan ya da zai san yadda za a yi to kina da adireshin na samu na kan eh ina da shi to ki ba da adireshin sa zan tura sami iyayensa a gaya musu abin da ake ciki a adres ɗin da ya aiko min da shi da aka je sai aka tara ƙarya ne bai sake dawowa ba sai ma wasiƙa da ya aiko min da ita idan kina son gani na sai dai ki gani a mafarki wannan abu ya yi matuƙar bani mamaki fiye da yadda kuke zato mahaifina ya ce zai kore ni saboda ba ni kaɗai yaudara ba har da su ya kuma tabbatar da cewa don bai samu kaina ba ne shi yasa ya biyo ta hanyar baiko ya ce zai ɗauke ni ya kai ni gidan antina in haihu a can ya ɗauke ni ya kai ni saboda gujewa kunyar abokan zaman mu na can wannan bakin ciki da shi nake kwana nake tashi sai yau allah haɗa da kamal wanda na riga na fidda rai kun ji abin da ya gigita rayuwata dan kare yanzu wannan shine abin da zai faru da ni ba dan kin zo ba lalle ku kamar zai ga rashin mutunci a guri na yau da ku kina da bukatar ki adana fushin ki ba ta wannan hanyar zamu biyo ba bari ki ji na gaya miki yadda zamu yi free your mind and pretend nothing is happening ya kamata ka saki fuskar ka kamar da fuskar ka kamar babu komai to ina kai kamar wallahi tallahi yanayin ka yana nema ba da mu anan gurin ai ba can da mu ba suna tare kai ma ka sani suna tare kuma su su ba da za hankali na kwanta hankali na ba zai taba kwanta ba and how sure are you cewa za ta gaya musu wallahi ba ta faɗa ba saboda ni na fuskanci cewa yarinyar nan har yanzu tana son ka i saw it ba wani garanti kan wani na ga so a cikin idan manta da wannan so din a wannan lokacin wai me yake faruwa ne ba abin da yake faruwa da yaransa sun jingun jingun mutane kuma wasu abin da yake ta lokacin jugun jugun ne ai jugun jugun din mana sai me ba wani abu malam to kai ina ruwanka to ai shine ina ruwanka ba sa ido ne wannan gaskiya muna discussion wani jugun jugun to me jugun jugun a gani ko ka gani ran ta bace ran ta kalli fuskar kalli fuskar ku wallahi ta gaya mata ta gaya mata wallahi akwai munafuka na ga tana dan murmushi tana dan murmushi ki saki ranki karki bari su gane komai kin ji ko put a smile mhm, haka zaki musu kike bari su gane wani abu yarinyar nan ta bata mana ta ki faɗa mana komai Ga ta murara sota za ta ci gaba da gabatarwa. Mu je ne abin da ya amarya da ango da muke fata kenan sun zauna a wurin zaman da aka tanadar musu saboda haka jama'a da Allah kowa ya zauna don mu fara gabatar da abubuwan da suka kawo mu da Allah ta fa amaryar baiko lafiya dai lafiya mana ya kake jin kanka a wannan rana da ya mu ai babu wata kalma da farin ciki za ta iya bayyana wato wato farin cikin da nake a wannan lokaci kamar yadda na faɗa muku ɗazu bai ko wata hanya ce ta alkawari tsakanin masoya da iyayensu kuma yarjejeniya ce ta farin ciki sannan bai ko wata hanya ce ta cire fargaba a cikin zuciyar masoya alkairan da ke cikinsa kenan abin da ban gaya muku ba sharrin da yake cikinsa akwai tarin sharri a cikin wannan zamanin da muke ciki farin cikin da muke a nan wata rana za mu iya musanya shi da bakin ciki dariyar da amarya take yi wata rana za ta iya musanya shi da kuka. domin hakan ya faru da ni shekaru uku da suka wuce a baya har idan na ji kalmar bai ko gabana faduwa yake ina so da Allah a cikin lokacin da muke da shi a bani aran minti goma sha biyar ba ku labarin wannan abin da ya faru da ni na san duk macin da take nan za ta so ta ji labarin amma fa sai amarya ta bani dama wani irin minti goma sha biyar shi na kuma shi na zama ta baka zoyi me za ta tsaya ta ce wani za ta za ta za ta rubu dalla kicin mata da Allah duk iya mu da muka tara na abin za su ke. ta ce kowace iya mace za ta soji ya zan ce mata a'a bayan ni ma mace ce ban taba sanin cewa na dasa kaina bom wanda zai tashi ya tarwatsa ni ba brothers and sisters nan gurin bikin baiko ne ba filin inda ranka ba ne ke kuma an ɗauko ki haya ne domin ki gabatarwa a biya ki idan kina da labarin da so ki gaya mutane sai ki je gidan rediyo ki sai fili ko kuma ki je ki sai shafi a mujalla ko jarida ko kuma ki je ki zauna ki rubuta labari ki tsara sannan ki wallafa littafi ki raba duniya ko ki cire kuɗin ki ki kama guri irin wannan sannan ki tara mutanen da suke da jimirin sauraron irin ki domin ba na tunanin cewa a nan gurin akwai mutumin da yake so ya saurari jawabin da ke a nan gurin babu kowa yana sha'awar sauraro na a wannan wurin amma kai kadai kai da kamal ne ba kwa son sauraro na saboda kun san abin da zan faɗa kuna tsoron abin da zan faɗa tsoro what for a kan me za mu ji tsoron abin da zaki faɗa ina ruwanmu da ke ina ruwanmu da abin da ke faɗa nan gurin ban yi mamaki don ka faɗa jama'a wannan labarin da nake baku akan kamal ne da abba wannan baiko da ake yi na humaira da kamal an taɓa yi mana ni da kamal ba baiko bane na gaskiya baiko ne na lasisin tarwatsa rayuwar humaira baiko a wurin abba da kamal hanyar damo ce ta kaiwa ga harawa domin su shiga su lalata baki isa ta ci mana mutunci ba ba ki isa ki zo nan gurin ki tona mana asiri ba akan abin da ba mu sani ba nawa aka biya ki ko da nawa aka biya ki wallahi ba ki isa ki ci mana mutunci ko ki tona mana asiri kuma i bet you you are surely gonna regret this you regret it na gaya miki because we sue you for the defamation of character na gaya miki mu kai abba wannan hana ta da kai don ta ci gaba da bada labari ya tabbatar mana da cewa duk abin da take faɗi gaskiya ne macuta kawai masu amfani da bai ko suna lalata wanda suka tsare mutuncinsu mun lura da rashin sukunin ku tun da kuka shigo kuka ganta har zuwa wannan lokacin da kake wannan haukan hauka husna ni kike cewa na yi hauka ni because of this tsintacciyar magen da ce ina hauka ni hauka mana ko ka taɓa manta min wai akwai wani abu da ke tsakaninka da ita ka ce min labari ne mai tsawo zaka gaya min idan an gama baiko ko ba haka aka yi wai wai wai wai wai wai me ke faruwa ne eh me ke faruwa humaira kamar ya me ma'anar haka kana nufi kana buƙatar fassara a cikin wannan al'amarin ashe duk wannan baikon da ka matsa ba dan Allah yake aranka ba ashe kana neman hanyar da zaka kutsa ka cikin mutunci na kai kace kace da shi kada ki bari wata bakuwa ta rufe rushe gini da muka fi shekara ɗaya muna ginin ita ita bakuwa ce kalawan manka da suka fito daga cikin labarin ta ba baki ba ne a yadda ta ba da labarin ka tunkare ta a karo na farko haka ka tunkare ni irin man da kai amfani da su a kanta da su kai amfani a na nima ba kuwa muka yi ne ba ki addu'a ne ka fito daga gida tabbas wa'innan kalamomin ka ne kamar kamar yaudari ne ban yi mamaki don ka kira ni da bakuwa ko kuma makaryaciya don ka ɓoye illar ba amma abin da ya fi ban mamaki shine karfin halinka na kin faɗi wallahi babu tsoron Allah sannan babu kunya a cikin idanunka ke bari ga miki kada ki sake magana da ta dangace ni zan fakusa miki baki munafuka zalima wanda take so ta watsa aure ta watsa sunan ma'aiki wannan taron ya riga da ya watse baka isa ka cima burinka a kaina mayaudari macuci kawai ke kuma da saurara kar kuma da wasu wawaye a nan gurin ya kamata ta sani mu ta family din da za a raina mana hankali kawai ki bayyana abin da yake cikin zuciyarki kar ku zo ku raina mana hankali ku ringa mana wani shirye-shirye iskanci a nan gurin kanin ki shine yake da wata koyayyar mun wannan manufa da haka kada ki jefe da zargi akan abin da biki san yanda yake ba shi kamal ya san abin da ya shi da abokinsa abba ki fara tuhumar su kafin ki ga laifina a tuhume mu rubbish a tuhume mu a ji me za a tuhume mu a ji bayan kin kawo kawar kun taru kun ci mana mutunci kun tozarta mu a cikin mutane rubbish kari ma kawar ku ce kafin ki zama kawar mu kuma kar ka manta ka gaya min akwai wani abu a tsakaninku yaudarar ku abba ba za ta taba tasiri a kanmu ba irin abu ne wannan humaira me yake faruwa ne me ya kawo duk wa'innan tatar baki anti wannan kawar tamu da kike gani ya taba zama saurayinta a wani lokaci da ya wuce ya buƙaci sai ya yi lalata da ita ta yarda ya nemi da a yi musu baiko aka yi musu baiko ya yi amfani da bakon ya keta mata hijabinta ya gudu ya barta da ciki tun daga ranar ba sake ganin sa ba sai yau a cikin da ya barta da shi ta haife yarinyar ta yi wayo yanzu ba ta da amsar da za ta bata a lokacin da yarinyar ta girma ta tambayi waye babanta sharrin daban da kika mun nan munafuka za ka ga munafuka idan ka gurfana a gaban alkali ka kawo iyaye na karya ka laɓe a bayansu adres ɗin da ka ba na je naga komai karya ne saboda haka yanzu na san komai game da asalinka ka jira ka ga sakamakon ka bani mamaki kamar a ce duk ƙaunar da na nuna maka kai ba abin da ka ajiye min sai tarin yaudara humaira yaudara kuma haba humaira ki duba taron na ki gani akwai antina akwai ainihin matar ogana duk anan wajen akwai yan uwana akwai abokaina duk gasu wannan baikon ba a yadda ba sai da iyaye na suka zo suka zauna da iyaye ki aka yadda aka yi magana kin san gidana kin san komai nawa ba ku ya za ki da cewa zan cuce ki zan dare ki saka waɗannan mutane masu mutunci a cikin harkar yaudara zai yiwu idan kai mata haka ni ma za ka iya haka a kaina Allah isa tsakanina da kai kamal jama'a duk wanda ya zo wurin nan don ni na gode kwarai da gaske amma ina so kusan cewa wannan shine alakata ta karshe da kamal ba mi bai ko yanzu ba ko ba za mu taɓa ba har abada Mira! Amma, ko ku bai wannan munafiki ta zo ta haɗa wannan abu. Zama ku za ta sa. Har da kai kawai ku fara. Bekele! Eh! Ya seni kaçın sana tabu! Bro, bro, excuse me, pull yourself together, yeah? Bro, excuse me. sani da na sani amma sorry Allah sorry Allah mai ɗaya kan mai sannan kuma akwai sauran balansin ni da MC akwai sauran dubu ɗari da hamsin daman dubu ɗari uku muka to ita amaryar ta ba da dubu ɗari da hamsin ta ce an zo nan za ka ba da wani 150 na baka? Eh, remain 150. Oh, abin nan ya mana yawa wallahi. Wayo wayo! Duk da mun san me kukanki yake nufi, wannan ba lokacinki bane na kuka. Kukan da kika yi a da ya isa, idan ma da me kuka to kamal ne. Mm. Ki san yadda raɗaɗi yake ba husna a ce kina da ya kina fargabar ta girma saboda tana da tambayoyin da za ta miki waɗanda ba ki da amsoshinsu tunda ba da hawaye za ki amsa mata ba ni amfanin zubar da hawaye ki share hawayenki inda Allah ya daga ya share miki Allah na gode maka daga share min hawayena alhamdulillah Humaira, na fahimci yadda kike son kamar domin Kamal ya san duk yadda zai mace ta so shi. Na san yadda za ki ji a lokacin da abubuwa suka ɓaci, a lokacin da kike daf da mallakarsa. Amma ina so don Allah ki haƙuri. Ina mai tabbatar miki da cewa hakan shi ne abin da zai fi miki alkhairi a gare ki. Kada ki damu Karima. Ki zo ki gurin taro na fi min zuwan kuma a gurina. Rayuwata ta shiga cikin duhu. Sai da kika zo da haske kika suka kata. Da ba ki zo ba. Yanzu na shiga cikin irin halin da nan ba da daɗewa ba. Don haka ki ɗauke ni a matsayin wacce kika taimakawa. Saboda kika ɓata komai ba. Na san yanzu Kamal zai bijire akan cewa mun yarsa ce. wace hanya za ku bi domin ku taimaka mata domin na fuskanci cewa kamar suna da arziki kuma suna ɗaurin gigi shari'a sa'a ce duk da sun fi ku kuɗi kun fi su hujja saboda haka sa'a tana gare mu insha Allah abin da ya rage kawai za mu yi shine addu'a za mu taimaka miki insha Allah ba zai cuce ki sauki ba Na gode, Kamal, na kirawo ka ne gidan yayarka saboda ka bayyana mu abin da ya faru tsakanin ka da yarinya. Don na san ruwa baya tsami banza. A ce irin sanda wannan yarinyar take maka ya zama da ƙarshen abin da yarinyar nan za ta saka mana da shi kenan ka gaya min gaskiya kamar akwai wani abu wallahi hajiya ba abin da na sani ba ni da wani alaka da yarinyar nan ban san inda suka samu ta ban san ya aka yi ba ni ma kwatsam kawai na zo na ganta a wajen kuma ni ban ma san menene ma'anarsa ma ta yin haka ba kai kamal ya kamata ka san mahaifiyarmu ce take tambayar ka babu wani abu da zaka boye mata saboda tun da kuka je gurin nan kuka ga yarinya nan a gurin nan hankalinku ya kasa kwanciya ya kamata kawai ka gaya mana abin da yake faruwa babu wani abu da yake ɓoye anti in ma akwai abin da yake ɓoye to sai dai can wajen su humairan ne amma ni babu komai kai kamalu kana nufin haka kawai humaira za ta yi maka haka idan so take ta rabu da kai me yasa za ta biyo ta wannan hanya me yasa za ta wulakanta ka alhalin kai alheri kake nufi ni ma wannan shine abin da ya daure min kai shine kuma abin da ya bata min rai shine kuma abin da nake so na binciko na gano kafin na san matakin da zan ɗauka a kansu. umaira ta yi kilemin, ka nemi yarinyar nan a baya, ka yaudare ta kayi mata ciki. Bata sake ganin ka ba sai a wajen baikon nan. Duk wannan maganganun ka cewa ƙarya ne? Kawai ka fito ka gaya mana gaskiya abin da yake ɓoye. Abin da na gaya muku shine gaskiya. Me yasa za ki fi yarda da ita ni ku yi watsi da duk abin da na faɗa? Haba anti. To shikenan. Dama ina so na san komai daga gare ka saboda wallahi kan na zo na yi rigima rigima ta zo ta juye akan mu amma wannan abin da suka yi maka a cikin taron da suka fara maka wannan abin suka maka wannan sharin wallahi ba zan taɓa yadda da shi ba duk matakin da za mu ɗauka sai mu ɗauka kai a a a kin ga kake wani ɗau mataki ki bari ni da kaina zan yi bincike a kai in gano ko me suke nufi ai kin ma kin san ni ma ba zan bar wannan ba ko hajiya ai ba zan bari ba kuma ni ina ganin ai na kai munzalin da za a ce dai zan tare faɗa na da kaina ba sai an shigan mun faɗa ba ko ba haka ba eh haba haba haba bro what the hell is wrong with you wannan fa bai kai wani abin da zai dinga daga maka hankali ba mai matukar wahala ne idan kana son samun sauki da natsuwa sai ka koma tsarin da muka iya in macen da muka haɗu da ita har kuma muka samu matsala da ta gaba sai mu hannun riga ta kama gabanta mu kama namu alabashi ma haɗu da wata a gaba ci gaba da rayuwa wannan hanya shine mafi sauƙin rayuwa da ƙarancin takaici how long tsawon wani lokaci za mu yi muna wannan shekara nawa za mu yi muna yaudara muna cutar 'yan mata mu kama wannan mu gama da ita mu tafi ga wannan mu kama wannan mu yaudare ta da wannan mu wuce ga wannan yaushe ne za mu canja this time around wannan lokacin dole ne na canja in kai ba za ka canja ba na canja kuma daga nan ba inda zan zarce sai zuwa gidan tsohuwar sannan kuma ba abin da zan yi sai na da diyar da ne da gyara wannan kar ka je ka ba wulaƙanci wulaƙanci kawai ba zai iya zama barazana a kai na gaya maka ko me zai yi da da da kuma sai na zan wuce murna da ka ba zai taɓa tabbata ba kamar abin da ka yi wa karima ya bayyana ka a matsayin mutum mara tausayi mara adalci ba zan taɓa zamtowa shashashar macen da zan yi miji irin wannan ba kumera na sai da kike ji a zuciyarki baka sai da nake ji ba kamar da ka sani da baka zo gidan mu ba idan har da gaske kake ka sani to ka bar gidan nan duk zan iya maka kowane irin mummunan abu dan Allah na annabi kuma rake hakuri wallahi ba zan iya rayuwa ba tare da auren ki auren ki nake so in kumaira wallahi ba yaudara ba na tabbatar ka faɗa wa karima haka ka cuce ta ka lalata mata rayuwa ka bar ta shafa tsawon shekaru har uku tana ɗanɗana raɗaɗin yaudararka sannan kuma daga ƙarshe ka tsaya a gaban taro ka ƙi she idanunka ka ƙaryata ta wannan ya ƙara sawa ina jin tsoronka me za a yi da mutumin da baya tsaya ya fuskanci laifinsa mara dan allah dan annabi ki haƙuri wallahi yanzu a shirye nake da fuskanci kowane irin kuskure ne da ni kakki tafi ki bani don allah dan annabi za ki jefa ni cikin wani hali haba humaira idan na fuskance ka kai zaka iya fuskanta ta zaka iya fuskanta ta ka gaya min cewa ka taɓa yin baiko da wata zaka iya fuskanta ta ka faɗa min cewa ka taɓa yin wata ciki Umara wannan hali ne na Kamal wanda ya abubuwa iri-iri kala-kala munana a cikin rudin shaidan amma yanzu Kamal ne wanda ya nadama wanda kuma yake shirin ya shirya abubuwa zuwa masu kyau kada ki guje ni saboda laifuffuka da na aikata a baya ki sani mutum ma'abocin laifuffuka ne ki yafe min humaira sai yanzu ka san da haka ne yasa baka nuna nadamar ka a lokacin da kake faɗa abin da ya faru ba humaira a cikin dubban jama'a zan iya nuna nadama ta ba saboda ke ce rayuwata ba su ba amma a gabanki babu abin da ba zan iya nuna ba humaira kin mun uzuri idan har kana son aure na akwai sharaɗi kwaya ɗaya wanda za ka cika shi idan har ka cika to zan aure ka kowane sharaɗi ne na shirye da cika shi sharaɗi kwaya ɗaya ne shine ka fitar da karima daga cikin zargi ta hanyar karɓar yarka idan har sai na yi haka zan samu aurenki to dole sai na yi duk da na san akwai ƙalubale iri-iri da zan fuskanta daga gidanmu kamar kalubalen da zaka fuskanta daga gidanku akan kalubalen da zaka fuskanta daga hakkin karima ni zan rike maka yar wallahi ka ci sa'a ka tura ni ololuwa a sanka da wallahi ba zan aure ka ba na gode zaran ka karbi yarka to so ka da mu yi aure amma aure kai tsaye babu batun wani baiko eh babu baiko umara ba magana baiko na soke baiko ba baiko daga yau duniya ma a daina yin baiko Assalamu alaikum. Ya na ganki haka? Kamal ne ya kira ni wai yana waje. Kamal kuma? Me ya kawo shi? ni ma ban sani ba amma dai bari in je in same shi san ba ka zo ne domin ka gaishe ni ba na san ba ka zo ne domin kana da bukatar daɗewa ba don haka me kake nema a gona na san kina cikin ɓacin rai kuma da me kake nema a gona ok na zo ne domin in karbi atan saboda in wanke ki daga zargin mutane kar ka yadda ka nuna min dan bukata ta kake son yarka idan ka min haka hakan sai ya fi min ciwo fiye da duk abubuwan da suka faru a baya ya kuma wallahi ba zan dauka in baka ba dan ban san me kake nufi da ita ba me yiwa so kake ka kashe ta domin ka binne barnar da kai a baya ni ka ba ma. ni ba zan taba iya yin haka ba in dauki yadda mai haifa da hannuna in kashe ta menene ba za ka iya aikatawa ba macuci a zalimi wallahi na tsane ka na tsani ganin ka a rayuwata ya kuma wallahi wallahi ba zan ɗauka in baka ba sai dai in kai ta gidanku in so gobe ka haɗu da ni karfe goma sha biyu a gidanku. ban taɓa tunanin haka daga gare ka ba kamar irin tarbiyyar da muka baka ji nake duk inda kake kana tare da ita ashe idan ka fita watsi kake da ita kamar ni da ma na ga alamar gaskiya a fuska yarinya na bayan da yi da kai ba ka faɗa mana gaskiya ni da hajiya ka turje ka ki faɗa yanzu ban san me ya kawo ka ka zo kake gaya mana wannan maganar to um, haka ne gaskiya wato baba na san wannan bai daidai ba ga irin tarbiyyar da kika dora ni akan mun san na riga na yi kuskure dan Allah dan annabi a yafe ni kamar da ni alƙawari kai kuma Allah ya shirye ka amin amin a ah. ya kuma daga zaki tafi ya kamata ki tsaya mu wurin magana mu ta gaba ko maganar aurenka da na ce zan yi bayan ka karbi yarka Sai ka dauka da gaske ne cewa zan aure ka din ai na yi haka ne don na san ita kadai ce hanyar da zan yi ka karbi yarka daga hannun karima amma ni ka yi idabta daga raina kun na aure kare da na aure ka domin duk halayyar ku daya. da ina kama da karɓe ta ka kai ta gurin mahaifiyarka ba ka da ikon da za ka je ka ce ba ka da alaƙa da ita don haka kada ka ƙara zuwa gidanmu kuma ka manta da ni.